hanyoyi guda bakwai da zaka gane mace tana yi masu na gaskiya soyayya na gaskiya da dama ana yi min tambaya akan cewa ta zan gane mace tana min sun gaskiya ta zan gane budurwana tana suna su na gaskiya to insha Allah a yau za ku samu amsa a cikin wannan bidiyon nawa insha Allah abubuwa ne guda bakwai zan kawo ku kiyaye su tabbas abubuwan nan guda bakwai za su muku amfani wajen gane cewa mace tana yi muku so na gaskiya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan tasha mai albarka mai sunan sirrin mallakar zuciya TV. A yau insha Allah kamar yadda aka sani kuma wato ainihin aka sani a cikin wannan tasha muna gabatar da abubuwan da suka shafi wato ainihin zamantakewa na tsakanin saurayi da budurwa ko kuma mata da miji da dai sauransu. Insha Allah yau kamar yadda na faɗa ina so zan gabatar da wasu abubuwa guda bakwai da za ka gane mace tana son ka so na gaskiya. Kai tsaye bari mu je cikin bidiyon ba tare da ɓata lokaci ba. Abu na ɗaya shine yawaita kishi. zaka ga mace tana matukar kishi a kanka zaka ga bata so wata mace ta rabe ka to in haka ga wannan to tabbas mace tana ma su na gaskiya shine zai sa ga mace tana wato ainihin tsananin kishi a kanka a koda shi ko da yar uwarka ce zaka ga bata so ta ga ta rabe ka balantan kuma a ce wata mace daban to in har haka ga irin haka to tabbas mace tana ma su na gaskiya sannan sai abu na biyu abu kaɗan zaka mata sai ka ga ta ɗauka fushi da kai abu kaɗan zaka sai garanta ya ɓaci ka rasa da za ka yi ka gane abinda bai ma kamata ya ce ta yi fushi akai ba ko sai ka ga tana fashi sosai idan kai kamata saboda matsayinka a wajen ta to amma a wannan irin mataki idan irin haka ta faru abu da take so ka mata shine ka bata hakuri ka rarrashi ta zaga cikin sauki kuma ta koma ta yi shiru sannan sai abu na uku idan suna son ka ko suna son ka ne idan kuma suka tsane ka ko hmm abokina sai dai ka nemi wata soyayya amma wannan soyayyen ka riga ka harzata ta to wannan shi ma alama ne daga cikin alamun mace tana ma so na gaskiya sannan sai abu na hudu ba za ta taba iya hada soyayyar ka da wani ba eh tabbas ba za ta taba iya hada soyayyar ka da wani ba in dai tana son ka so na gaskiya za ba wai ba za ta iya kula wasu ba za ta iya kula wasu amma kuma mi son ka ba za ta iya hada shi da nasu ba ka fahimta to wannan ma alamun so ne na gaskiya sannan sai abu na biyar za su iya nuna ma cewa a gaban ka za su iya wato ainihin rasa ka za su iya haƙuri da kai ko da su rasa ka ba komai amma kuma idan ka rabu da su ina ba za su iya jura hakan ba za su shiga matsananciyar damuwa akan irin haka wannan ma alama ne na su na gaskiya masu suna son ka da gaskiya sannan sai alama ta shida abin hannunka ba zai tsone musu ido ba ruwanta da abin hannunka ko za ka bata ko ba za ka bata ba ruwanta da abin hannunka to wannan ma alama ce kan cewa mace tana masu na gaskiya amma kuma hakan ba wani shi ke hana wato ainihin kaɗan dinga kyautata mata kana bata wasu abubuwa kuma kana bata kuɗi a'a hakan ba wani shi yake sa ka karka ba mace abin hannunka ba dole ko da ta nuna ba ta san abin hannunka ya kamata ka dinga kokari kana bata saboda kyautatawa tana gyara wato ainihin zamantakewa da kuma soyayya sannan sai abu na bakwai za ta yi kokari wajen taya ka gina rayuwarka duk wani abin da zai taya ka gina rayuwanka ko kuma ciyar da rayuwanka gaba za ka tana kokari wajen taya ka ciyar da rayuwanka gaba za ka tana kokari wajen taya ka ciyar da rayuwanka gaba wannan ma alama ce ta so ta gaskiya wannan su ne alamomi guda bakwai daga cikin al'amuran da za gane mace na yi masu da gaskiya wannan shine bidiyon mu ne idan kun ƙara da wani abu ku dana mana alamar like sannan kuma idan kuna da wasu abubuwa da kuke so ku bidiyo akai ku sa mana a comment section nagode